الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1440 wanda ya dace da biyar ga watan satamba shekaran dubu biyu da sha muna cikin darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi sirati rasul na imam ibn kafir idan za a iya tunawa satin da ya gabata mun gama jawabi ne akan yakin Khaibar ghazwatu Khaibar wanda aka yi ta shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina bayan Khaibar akwai wani abun da aka yi kuma shine malamin ya sa masa suna Fathu Fadak shine karatun mu na gaba fasali da zai magana akan fathu fadak fadak wani gari ne tsakaninsa da garin khaibar tafiyar kwana biyu ne fadak shine wanda ake cewa annabi alaihi salatu wassalam yana da gona a can fadak wani gari ne tafiyar siga tsakaninsa da wannan khaibar da muka yi magana tafiyar kwana biyu to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi khaibar ya gama to sai kuma ya biyo ta fadak shine malam yace walamma balaga ahla fadak ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ahli khaibar ba'athu ilayhi يطلبون الصلح فأجابهم فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فوضعه صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل ولم يقسمها yayin عند لا باري كي wa mutanen fadak annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutanen khaybar kuma Allah ya bashi nasara a kansu to dan jin tsoron me zai biyo baya ko suna tunanin su ma za a yi ta kansu su ƴan fadak garin fadak su da kansu suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam takarda a rubuce da dan aike cewa suna neman su sulhu da annabi kafirai ne suka ce suna neman su sulhu da manzon Allah a zo sallallahu alaihi wasallam a zo a zauna a tattauna a fitar da matsaya su dai a basu ci gaba da zama a garin su fa ajabahum manzon Allah ya amsa wannan kira da suka yi na ayi sulhu da su to kuma hakan akai aka je aka zauna aka sulhu aka tattauna aka ce za a ɗora su akan hukuncin da aka ɗora mutanen Khaibar ne matuƙar suna son su zauna wannan gari tunda musulunci ya kawo gare shi to za su ci gaba da zama a garin su noma gonakinsu amma duk shekara za su bayar da rabin abin da suka noma suka ce sun yarda. shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yaki a fadak ba ba zubar da jinin kowa ba ba a kashe kowa ba la nasu wala na musulmi shi na shi ne malamin ke fakarar bin malam yujifi muslimuna alaihi bi khairin wala rikab a hau doki ba ba a hau wani abun hawa ba ba a rike makami ba aka yaki ba kuma an samu ganima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan a ganima a inda Allah ya nufi ya sanya inda Allah ya sa shi ya sanya walam yasimha annabi bai rarraba abinda aka samu a garin Fadak ba kamar da riwaya ta zo cikin Sahih Bukhari hadisin Umar um dan Khattab sai wata rana kamar yadda riwaya ta zo da Abbas Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam da Ali ibn Abi Talib kanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna neman a ba su suke ga Umar a ba su rabansu a ba su kasansu na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je na khaibar da Shi ne umar yake gaya musu ce ai Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikab hadihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassa wannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kai akwai ƙura uraina akwai fadak da kaza da kaza da kaza da kaza wannan da yana nuna cewa ba a kassama ba ba a rarraba ba Allah ne ya ce ga yadda zai yi da wannan dukiya musamman da ya tafa da khaibar mukaranta an ba waɗanda za a bawa to wannan kenan me yasa Imam Ibn Kasir ya kawo wannan maganar fadak saboda yana kusa da Khaibar kuma ana gama yaƙin Khaibar akai to ga wani gurin shi ma da ake ce da shi Wadi al-Qura shi ne malai ce fathu Wadi al-Qura yace wa raja'a ila al-Madinati ala Wadi al-Qura faftahtahu wa qila innahu qatala fihi fallahu a'lam wa fi sahihayn anna ghulaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yud'a mid'aman بينما هو يهط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم الغرب فقتله فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا da الله hanyarsa تتداوى daga fadak kaga khaybar fadak sai kuma wadil qura sunan wani wuri ne shi ma wani garin ne wadil qura yana dawowa sai ya biya ta wadil qura ita ma wannan gari yaji ya bude ta to yaya ya bude wasu suka ce sulhu akai wasu suka ce a sai da akai yaki a wadil qura su sun yi taurin kai to sai da aka yaki aka bude garin ibn kasir ya ce Allahu Ala. kamar dai labarin da ya zo masa kenan wasu sun ce an yaki wasu sun ce ba yaki ba daga cikin abin da ya faru ko zai tabbatar da an yakin shine riwaya da ta cikin sahih bukhari da muslim hadisin bukhari na 4224 da na muslim na dubu biyu da ɗari um, na dubu ɗaya da uh, uh, ɗari sha biyar abin da ya faru shine akwai wani yaro na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi mid'am mid'am sunan yaron yana yi wa manzo Allah hidima ne shi ke daura annabi sallallahu alaihi wasallam sirri idan zai hau doki ko raƙumi wata rana a wannan wuri a nan wajil qura din bainama huwa yahuttu rahla rasulullah sallallahu yana shirya dabbar annabi yana dora sirjinta yana cikin wannan aikin izja'ahu sahmun zar sai ga wata kibiya ta zo ba a san daga ina take ba shine sahmun zarb kawai kawai mutum bai san daga ina kai jifa ko daga ina kai harbi ba kawai sai dai ji an harbe shi san a dama ne ko a hagun ne ko a ina baka sani ba wallahi tana sauka kan mutumin nan sai ta kashe shi kawai ana kallon sa sai fadi ya mutu wani ya harbe shi a wannan wurin kaga kenan an yi amfani da mai da makamin suwa suka yi kafiran su suka saita wannan bid'am mai kula da dabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe shi to bari ku jona abun mamaki Allah kai mana afwa ya ce mana Allah karfa mana asiri Sabai suka ce tab amma wannan mutumin ya dace ya yi shahada ya dace ya yi shahada an kashe shi a yaƙi sannan kuma yaron gidan annabi ne hani allahu ash-shahadatu ya rasulullah sai manzo Allah ce kalla wallazi nafsi bi yadihi sam ba haka bane bai shahada ba na rantsi da wanda raina yake hannunsa bai shahada ba akan me yasa wani abu ne kadan ba mai yawa ba sai illa yace inna shamlata allati akhadha min al-maghanim riga riga ce ya dauka cikin ganima na wannan yaki da aka je na wajil qura sai shi wannan yaro na annabi sai ya dauke wata riga guda daya lam tusibha al-maqasim kafin araba sai ya zare daya boye riga latashtayilu alaihi nara tana can tana ta kura wuta a kansa ma'ana ana bunka mata wuta ana kona shi wannan rigar ita ta sa shi ya zama dan wuta ai jama'a me yasa ya dauki kayan musulmi shi kadai yayi amfani da shi an bada abu araba sai ya sace kar ka manta wannan yaron gidan annabi ne sahabi ne ya je yaƙi amma me ya kai shi wuta sallar sa bata mai amfani ba azumin su bai mai ba imanin da ya da annabi bai mai ba wata riga kwaya ɗaya da ya sace ta mutane sace ya zama da wuta haka kuma aka yi su ba wanda ya sai ce komai su suna murna suna ga ɗan uwansu ya shahada gashi a gidan annabi yake mu yanzu abin da mutane suke gani burgewa ne ka ba mutum ajiya na mutane kayan mutane ya sata ba ma wannan ba duk inda yau mutum biyar suka zauna a wuri guda ɗaya ta kuskura ka bar wayarka kace bari ka dan tsallaka ka dawo ka dawo ba ka same ta ba mun je wa'azi wata rana wani wani guri wa'azi muka je karatu muka je da ni a cikin motar da wasu ƴan uwa muka tafasa da yayin hidima muka ɗaya a cikin mota guda ɗaya a cikin mu ya bar wayarsa a mota ba a sauka ba fa ya aka yi aka yi aka yi muna sauka muna yin sallah aka nemi wayar da aka rasa ta ina take ba ta waya waya waya waya na wanda akwai ta dubu biyu ba a kira ka dai ka ji za ka yi amma mutum yana sha'awar kayan wani nace ina wayan nan ba lai ba zan nace to ni na sace ta kenan to haka ne mana haka ne malam ne ya dauke ta kenan ai abun kunya ne wannan wannan iyakar yan uwantaka kenan mota guda daya ana ta kun wallahi ka mutu wayan nan da mata to yanzu ka kaje da kai ne da Mansur da wancan da Fatul Bari da Akar magalla da wai wa za ka caje ai ba dadi ai ba dadi shikenan aje wayar da ta baka akwai wani yaro shi ma kwanaki can na bashi wani abu na ce zai kai wani zai kai wasu mutane kai wancan kai wancan da ya zo kaiwa sai ya buɗe ambulance sai ya zari wani bashi Allah ya tona asirin sai je wancan ɗin da zai bashi bai same shi ba yace to zan ka same shi ba kawo ya da shi sai na buɗe dama ina gani ambulance ina san an buɗe ta amma wannan mutum ne wanda yake ina ganin na yarda da shi na aminta da shi wallahi a nan masallacin a masallacin aka amur hoton wani mutum yana zuwa na juma'a ko da karatu ko tafsiri ko ko huduba shi ka san ya yake da socket din sai yake zuwa socket extension waya yar yawo ko sai taho da ita sai taho da cajoji na waya haka sanda yanzu yawanci kun san galiban an san irin cajar waya da ake amfani da ita sai samu matacciyar waya matacciya ce ba komai a cikinta iska ce kura sai so ka caji sai ba caja ɗaya biyu haka sai dan zauna yana riƙe da Qur'ani anan yana tilawa nan tilawa irin mutane masu son banza an ga caja din nan sai mu ce bari dan sa caji na ga caji empty sai ka dauko wayarka sai ka dan jona kana sahun gaba wata ila ko kana sahun gaba da shi kana zaune tunda shi yana zaune yana kula da abin kana gani yana lura ai hankalinka a kwance amma idan sallah ka dauka barawo ne haka yake yi idan ya dan zauna minti ɗaya biyu uku haka wannan ya zauna wannan ya zauna wani ba zai zo ma da waya ta sama da shajar ya zauna tunda ya ga yar yawo ya ga ya san waya sai ya ɗauki waya ɗaya ko biyu haka a ciki sai ya zare ya zare ka fahimta sai ya sa ta aljihu tunda mutane suna gani yana zaune nasa ne sai ya sa aljihu waye zai gane ba ta sai ɗauka ba sai ya bar tasa matacciyar sai fita kamar zai alwala ya yi gaba sai an irin sallah ko abin nan ka juyo zaka dauki kewar ka ce ka ga fankon waya ya ce ya ce ta yi gaba ya fi umma hadihi al umma allati yani ne al umma al islamiyya wa huwa suri al umma muslimin waya me waya ka yadda ka dauki wannan abin da har ka mutu ta kila ba za ka iya biya ba ko mutumin da ka sace masa zai yi taima Allah isa har ka mutu ko ba za ka taba haduwa da shi ba ka jawo kanka bala'i to duk abin da ka sani sai a ɗauka yanzu duba dai karatu dai da wa'azi irin nan masallaci a ga wannan akwatin nan ba mu san sau ake balle su ba duba dai koyaushe da mutane ana wannan akwatin da kuke gani da ake sa qur'ani ga qur'ani akai ga katon kwado ga menene amma wallahi ba mu san sau nawa ake balle ake balle su ba da nan da na sama menene naira ashirin din da mutane suke sawa bari a faki masallaci a balle a ɗebe naira ashirin ɗin da za a yi sai mai a sai gas a sai omo a sai sabulu a yi kaza a yi hidimar masallaci wani yana son kuɗi ya haƙura ya bayar fi su billahi shi kuma wani gwani ne yana da ƙarfe da yake zuwa da shi sai mu ce zai zauna a masallaci kowa ya tafi ya ƙi tafi an yi magana shi karatun ƙur'ani yake yi kamar shi wani mai tsoron Allah ne dole sai mun tashi ka fita saboda nan zai faki idan masu gadi an tafi tun da shi shi kaɗai ko su biyu ya ɓaɓɓalle ko mu ce zai zauna bayan isha'i duk kowa ya tafi gida shi wai ai mai takawa ne wai mai karatu ne kuma dole a bai shi sai ya gama an an kashe wuta ce don me za ka ce mai wutar masallaci wani na kirki ne wani ba na kirki ba ne ba to mutane sun mayar da kayan wani halal babu tashin hankali kuma a rayuwa wallahi kaga malam ka mutu ka shiga wuta ai baka ci sa'ar duniya ba wallahi yasa na sha faɗa ni dai ba abin da yake tsorata ni a rayuwa wato irin kayan mutane wallahi ni ban ga dalilin da wallahi mutum zai zo ka ƙara sallarka da karatun Qur'anin ka da zikirinka ka zo ka mutu a ɗaya ladan ka ba wani a lokacin da babanka ba za ka iya ba shi ladan ka ba mahaifiyarka ba za ka iya ba ta ladan ka ba amma wani ya yarda a nan duniya akai dan abin da bai kai ya kawo ba ya sace takalmi wai takalmi baka isa ka zo da takalmi mai kyan masallaci ba sai an sace takalmi kuma takalmi kowa sai ne shigo da takalminsa ko kuma in mai tsada ne shi a mota ko ne abu subhanallah duk abin da ka sani sata ban daki ba fanfuna fa na ban daki duk fanfuna fa na ban daki wallahi malam wani sai shiga da subhanallah ya kwance su yanzu din nan ka shiga ban dakunan mu zaka tarar da akwai kawo kan famfon da an sace su nawa ake sayar da shi dubu ɗaya da ɗari biyu na alwala sai mutum ya balle kan ya yi dai fasa ruwa ya ta zuba ya sace kan famfon ya tafi da shi to ba ma wannan ba ta taburman masallaci kaga da an mamaki sai mu zuba taburmai guda hamsin saba'in wallahi bayan wani ɗan lokaci sai mu zo mu tarar da ashirin da uku ashirin da ina da daddare ne mutane suke zuwa mutum ya nade kansa a ciki da bane a ai abun mamaki to mama wannan ba buta za ka tarar da buta a wannan masallacin ta fi ɗari ɗari biyu wallahi wani lokaci zai ka zo ka tar ba ta ya bakwai ba <laughs> Allahu akbar wannan ƴan ƙananan abubuwa ne a karfin Allah wanda ba su kai sun kawo ba sai zo wannan wanda yake wannan shine zai je zage wani wani gwamna ko zage wani shugaban kasa ko ɗan majalisa ɓarawo ko waye ɓarayi kam suna da yawa wallahi ɓarayi suna da yawa da zarar ka yi sakaci ka bar wani abu naka za a sace shi ne wani ɗan uwa <laughs> a nan yanzu shi ma satin nan da ya wuce muna tare da shi a nan gurin ɗan agaji ne a nan yace wallahi malam wani mutum ne ya amince da ni shekara wajen nawa muna harka da shi a kasuwa ya turo mun da kuɗi dubu ɗari da hamsin yace mai sayayya in tura masa yace na je na ciro kuɗin nan a shagon mu a kasuwa da mai gidana da abokanan aikina yaran mai gida na, ba wani bako a ciki na ɗauki kuɗin nan na sa su a durowa ina jiran na ɗan samu saukin aikin shiga kasuwa mai sayayya ɗari da hamsin yace wallahi malam ne da na zuba kuɗin nan fita kurin nayi a'a alwala zai yi ne a'a bai zai yi ne kuri ya dan fita ba ya zai dawo da ya dawo malam ya ja da ruwan nan sai ne mu kuɗin da ya rasa duk kuma ga mutanen nan a ciki na kuɗi ba kuɗi miskini bawan Allah zuwa kasuwar ne yake dan buge-buge ne mu dan abin da zai ciyar da iyalinsa wallahi tallahi malam mashin din da yake hawa dole ya dauka ya je kai kasuwa ya sayar da shi karyar da shi hakan ma bai iya biya kuɗin da zai yi amana mutumin kuma yace ai wallahi ban san karatun nan ba sun fi shekara ba ku yace kuma wallahi malam ko kobo baya bani kawai ya aminta da ni sai turo min kuɗi in je in mai sayayya in tura masa in sa a mota ko nera ya bani yin wannan ladan aiki na ne bai taɓa ba shekara wajen bakwai amma ɗari da hamsin da mata ya ce, wala bai san zancen ba mai gidanka ba ba zai ce maka yarin rage ma ya ce ina cewa ya ina ya ce mala a je a nemo musu kuɗin su kaji ba tausayi wallahi tallahi ya ce kuma ni ne lambu da ya amince da ni ba ya shakka kai na ya ce ka je ka nemo musu kuɗin su ya ce na rasa yadda zai yi ya je ɗauki mashin ɗinsa ya bugar da shi mutumin kuma yana ta mai waya na ci katon kuɗi na dubu sittin da kaza ina kuɗi na wa suka sace ƴan uwansa a sahun gaba ana sata a wajen lima ana sata ni ma an sha sace mun takalma a nan masallacin mashin mu an ɗauke mu mashin ne kafi shi anan gurin mashin a nan bakin wajen liman nan wani ya zo ya yi fi ne wayo ina yafe abubuwa wani lokaci lokaci amma na tuno wannan sai yanzu kamar kan na je wallahi to kuma duk waɗannan waɗanda suke wannan abu akan makan lahu menene mu ne a cikin mu ne fa ka kasa gane waye mai abinci qur'ani a masallaci a sace qur'ani ga sunan wani zai je siyo qur'ani biyar shida bakwai ya ce gashi a sa masallaci sai wallahi wallahi tallahi malam sai mu zo mu nemi qur'anin nan mu rasa dusa ce sake qur'anai na karatu kaga fa waɗannan wani yanzu shi mai dabara ne da yaga ya dan hau hau yaga bai ga wannan sai dan rataye guda ɗaya sai ta da shi qur'ani to wani kirkin ana ta zaki mutane ana cewa wani barawo ne wani ya sata ga barayi nan da yawa ana tare da su a gida mota in ka bar abu sai a ɗauke maka ka ba da wankin mota a sace maka abu ka ba da menene a yi ka da komi gashi nan al'amura sun lalace abin da nake so na kai ku gare shi shine ina buga mana misalai wannan wanda muke kusa da su ne to kuma kuma kuna da misalai masu tarin yawa na son zuciya na mutane yau duk abin da ka sani naka ne mai amfani sai dai ka ɓoye shi in baka ɓoye shi ba za a yi maka barna a gidanka baka kuɓuce ba wallahi a gidanka sai a shiga yi maka sata ka kasa gane kuma waye ba sata a gidanka ka nemi abu ka rasa me ya jawo son zuciya Su dan Allah <clears throat> mu ji tsoron Allah mu tuna mutuwa yanzu wannan kuma malam hadisin ya kare ba mu ji cewa riwaya annabi ya daga hannu ya ce Allah ya yafe masa bakala ya riga ya saci rigar bai san Allah ya sanar da annabi ba yana kan cikin satar rigar kuma aka harbo aka kashe shi bai da damar ya ce astaghfirullah na tuba to shi ne illar ka dauki kayan mutane tuba sai ka biyar to kuma wani lokacin sai Allah hana ka tuba ka tafi ɗaurin aure ka je ai hadari ka mutu a dawo mana da gawarka mu maka sallah mu ce Allah ya kai mai Allah ya kai mai wannan na zahiri ne na ciki kuma internal abubuwa wannan kuma sai tsakaninka da Allah to duk wanda ya san yana da hakkin wani akan sa ya kokari ya biya kuma kai ta addu'a Allah ya cire maka kwaɗayin kayan wani idan Allah ya raba ka da sha'awar kayan wani za ka huta a rayuwarka ba ka sha'awar ba ka taɓa ganin kayan wani kana sha'awar sa ba sha'awa ko ka sace ko kuma sha'awar wai ka ji ma kana so ya baka ma ka yi addu'a ma Allah ya raba ka da ka ga wani abu a jikin mutum ka yi ko a wajen mutum ka yi sha'awar wai ya baka ma ka yi wannan addu'ar Allah cire maka wannan in Allah ba shi kai ma ka roƙi Allah ya baka cikin amma da zarar mutum son zuciya ne shi to wata rana malam za a yi abin da za a yi ko kuɗi harkar kuɗi mu'amala ta kuɗi wannan ita fi komai haɗari yanzu yanzu na sai ga mutum ya zare ɗari biyar dubu ɗaya dubu ashirin dubu talatin a mai gidansa ne a kasuwa baya ganewa yana cutar da shi yana kaza shi yana gani yayi yana zuwa kasuwa yana samun arziki yana ɗiban kuɗin wani ka gina gida kana canja riga kana hawa mace, kana kana duk da kuɗin mutane bai sani ba kana ɗauka ana maka murna kana zuwa kasuwa amma kana zuwa kasuwa kana rayuwa da haram me za ka yi sha'awar kayan wani Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ma Allah ma ya taimake mu ma ya ba mu ikon yi masa bauta mai yawa ta yadda ma in wani kayan wani ya gindaya mana ma da abin da za a ɗauka ma a biya shi din ka fahimta Allah ma ya taimake kana da yawan nafila kana da yawan karatun Qur'ani kana da yawan salatin annabi kana da yawan kaza sai da in kiyama ta tashi ma Wata wataƙila a kuskuren cika ci kayan wani a iya samu a ɗiba a biya ba tare da ya maka illa ya hana ka shiga aljanna ba to illar ba sallar kirki ba ba karatun qur'anin kirki ba ba zikirin kirki ba ba kaza kirki ba sai rashin gaskiya ka tara wa kanka musiba in an je za a biya ma a kiyamar ma baka da abin da ma za a dauka a biya din wani kuma bashi zai karba a wajenka kamar zai biya ka amma ya rina maka hankali ne da zai biya ba kai kai kai da zai biya ba wani murnawa yake yana ganin da hakkin ka ka daina mai magana kawai yana ganin shi kenan Allah kiyaye kun fahimci wannan hadisin to wannan abu ya faru ne a wajil qura bayan an je khaybar an je fadak an dawo Allah ka kiyaye Allah kada kai mana azaba da Allah kar ka dauki ranmu da hakkin mutane a kan mu ya ubangiji Allah kar fa mana asiri Allah ka ba mu ikon sauke nauyiyukan da suke kan mu kar ka dauki ranmu Allah ka kai mu kiyama da hakkin wani akan bai Allah umratul qada akwai wata umra kuma da aka yi mai suna umratul qada inda za ku iya tunawa annabi mun karanta da ku sallallahu alaihi wasallam ya je hudaybiya zai shiga maka kafirai suka hana shi suka ce kar ya shiga ba zai shiga ba suka hana shi suka ce ba zai shiga ba umrar da bai yi ba kenan aka ce dole sai shekara ne zuwa to wannan umrar yanzu gashi ya dawo zai yi tunda mun karanta sulhu zai biya da kuko sai walamma raja sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati aqama biha ila shahr dhil-qa'da fa kharaja fihi mu'tamiran umrat al-qada allati qada quraishan 'alayha wa minhum man yaj'alaha qada'an an umrat al-hudaybiyah haythu sudda wa minhum man yaqulu umrat al-qisas wal kullu sahih فسار حتى بلغ مكة فأتمر وطاف بالبيت وتهلل من عمرته وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وتمت ثلاثة أيام وبعث إليه المشركون وبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له اخرج من بلدنا فقال وما عليهم بنيت بميمونة عندهم فأبوا عليه وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له وخرج صلى الله عليه وسلم فبنى بميمونة بالسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا يعني عندما ذا الله يداوى مدينة أقام بها إلى شان ذي القيدة ما يداوى ذلك ومرسل جواج آه، القرى يا وتا أيوة غداء مدينة حريق وتا ذي القعدة fa kharaja fihi mu'tamiran manzo Allah ya fita yana mai umra wace umrar umrar nan da aka yi umratul qada umrar ramuwa wanda aka hana shi zuwa bara bana zai lokaci yayi Allah ce qada quraishan alaiha wanda yayi wato akayi hukunci tsakaninsa da quraishawa aka rubuta takarda daga cikin malamai na sira akwai wanda suke ce da ita umratul qada yaj'alha qada'an an umratul hudaybiyya ma'ana umra ce wacce aka yi ta dan ramuwa akan umrar hudaybiyya da ba a bari ya shiga ba kenan ta ramuwa shi shine ake ce da ita umratul qada wasu kuma suna umratul qadiyya umrar nan da aka yi aka yanke hukunci cewa annabi ba ran da zai je ba sai bana wa minhum man yaqulu umratul qisas akwai wanda suke cewa umratul qisas kamar ya umran nan da aka yi qisasi aka yi sakayya tunda an hana mu wancan to bana kuma za a yi mana sakayya wal kullu sahiha dukkan su gaba daya sahihin zance ne ko ka ce kace umratul qada ko ka ce kace umratul qadiyya ko ka kace umratul qisas manzo Allah ya tafi hatta balaga makkata har sai da ya je makka gashi nan fatamara yi umra wa tsafa bil bayt cikin umrar sa yayi dawafi ya zagaye dakin Allah dama umra abu guda hudu ne ai ba wani abu ne mai yawa ba umra da farko niyya da ihrami sai ya daura ihrami yayi niyya wannan farin kaya da ake sawa na biyu yin dawafi zagaye guda bakwai zagaye dakin Allah wannan shine aiki na biyu aiki na uku a cikin umra shine yi tsakanin safa da marwa aiki na hudu shine aski shikenan ka sa ihrami ka yi dawafi zagaye bakwai ka yi ta addu'o'inka kana gamawa sai ka zo ka yi sa'ayi zagaye bakwai je ka dawo kana gamawa sai ka fita kai ma aski sai sai shikenan ka gama umra sauran abubuwan ba na dole ba waɗannan dai su ne manya manya abubuwa akwai addu'o'i a ciki akwai shan zamzam akwai sallah raka'a biyu bayan dawafi akwai amma dai waɗannan su ne a hammu haja in mutum zai je umra wannan su ne mai da hankali a kai zala yayi umra ya yi dawafi wa hallala min umrati yayi tahalluli me halluli ya warware ya cire kaya ya cire ihramin tunda ya gama umra komai ya zama halal gare shi kenan ta halala mai umar ya cire kayansa ya zama free ne ta halal bayan wannan wa tazawwaja ba'da ihlalihi bi maimunah bint al-harith umm muminin bayan cire ihraminsa sai kuma ya auri wata mata mai suna maimuna bint al sai daga cikin matan annabi maimuna bint al a wannan umra umratul qada anan annabi ya aure ta alaihi salatu wassalam shine malamai suke ci sabani shin yana cikin irami ya aure ta ko bayan ya cire irami shine zance mafi inganci suka ce bayan ya cire irami ya aure tunda ba a yin aure in ana da irami ba a daura aure ba a neman aure ba a daura aure kwana uku yayi a makka a wannan tafiya fa ba'atha ilayhi al-mushrikuna aliyan sai mushrikai suka aika masa ali dan abi talib suka ce da shi okhruj min baladina kafiran makka kenan a gaya wa Muhammadu ya fita daga garin mu makka fa a fita ukhruj min na fita daga garin mu sai Ali ya ce a ah, ina ma da su kyale ka tare da matar da ka aura maimuna a wata riwaya manzo Allah ya ce yanzu ku mutanen nan in shigo garin nan in zo in auri yar garin ku ba za ku yi min kara ko karama ba za ku bari ba in tare da ita yi walima daga yin kwana uku bayan baran can kun hada ni shigo baran na shigo kuma kwana uku a ce wai in tashi in fita karka manta ba makkan nan anan aka haife shi anan aka yi iyayensa ga ɗakin Allah a makka amma cewa ake annabi an bashi kwana uku ya fita yake arne kenan sharrin arne yana da yawa fa abaw alaihi zalika suka ce ba su yadda ba ko kwana ɗaya ba za mu yadda ka ƙara ba ka fita kawai saboda suna da ƙarfi a lokacin suna da ƙarfi in kana faɗa da wanda ya fi ka ƙarfi sai ka lallaba a rabu lafiya ko ba ka bane dan trailer ya biyo ka da yar karamar motar ka yana zagin ka zai tura ma abin ka ce Allah baka hakuri sai ka sauka ƙasa saboda in ya goga maka bodin nan ba lalle bane ka kai labari to haka ake wa qad kanu kharaju min sun fita daga makka ka duba mamaki lokacin da annabi ya shigo makka saboda bala'in kiyayya da gaba da musulunci sai suka har hada ka suka fita daga makka su ba za su zauna gari ɗaya da Muhammad ba ya je ya gama kwana uku sa kawai ya fita mu dawo garin mu kun ko gane labarin saboda tsabar ba a san annabi ba a san sa ba a kaunarsa amma dai an yi alƙawarin zai zo ya umra din kwana uku muka baka to bara su zauna a garin ba duk manyan garin sai duk suka fita daga makka wannan kar ma ya shigo masa haɗu ma wai abin nan da zai yi ba ya fita yana yin kwana uku suka fita yana yin kwana uku sai suka suka ce to ya fita ya fita za su dawo sun yi wannan ne adawatan wa bughdan lahu saboda adawa da fushi da annabi kuma wallahi ma na haka sahabbai suka ce ya rasulullahi a gaya musu ba za a fita ba duk abin da za su yi har za a ce wai mu fita kwana uku wai a ce wai ba garin mu bane makka da muka hijira daga nan muka bar muka koma madina nabi ya ce ba komai ku kyale shi hakuri ne da shi ya fita tarewa da matar sa wallahi sai a hanya a hanya ba a hanya aka fita aka tare aka yi walimar aka aka aka koma madina fa bana bi maimunata bi sarif ya tare da nana maimuna a wani wuri da ake ce da shi sarif kanin maka hanyar maka ka fito daga maka sarif yana wa raja'a ila al-madinati mu'ayyidan mansura Allah ya koma madina mu'ayyadan abun an ce mu'ayyad wato wanda aka karfafe shi an karfafe shi daga ta'yid ne ayyada yu'ayyidu ta'yidan an karfafe shi mansuran kuma Allah ya taimake shi ba komai dan an hana shi ya zauna a Makka sama da kwana uku ba zai ci ba ba gashi yanzu ya zama tarihi ba ba gashi Makka yanzu ta zama darul Islam ba suna ina kafira to haka al'amari yake fashin bakin wannan abin da ya faru shine akwai abubuwa da yawa kamar haka bari mu gani kafin lokaci ya kare a watan zulqa'ada ne a shekara ta bakwai duk a shekara ta bakwai kaga karshen shekara kenan daga zulqa'ada sai zulhajji wanda Allah ya fita dan yaje wannan umra din kamar yadda ya sulhu da Qurayshawa am mutum nawa ne suka tafi wannan umra mutum dubu biyu kaga wannan riwayar Ibn Kasir bai faɗa ba amma mutum dubu biyu ne banda mata kawai banda mata banda yara sun kai su dubu biyu dukkan su wanda suka je yakin wannan umra ta hudaybiya da nan aka hana shiga duk sai da suka koma in banda wanda ya mutu yayin shahada kafin lokacin amma ba wanda bai koma ba saboda suna jin haushin za su shiga an hana su to shekarar ta yi kuma za su dada komawa to iya adadin waɗanda suka je Hudaybiya nan aka hana shiga to sun dada koma sai dai kawai bincike ya nuna akwai wanda sun mutu kafin lokacin sun je yaki an yi shahada ko sun mutu da Allah da shi da sabansa daga Madina suka fuskanci Makka Makkatul Mukarrama suna bin hanya suna shiga ƙauyuka <laughs> duk lokacin da suka biya ta wani gari tsakanin Makka da Madina sai mutanen garin sai su fito su cincirindo su zo tsaya a bakin hanya suna ganin wai wai waye wannan Muhammadin ana ganin sa da shi su su dubu biyu da wani abu Allahu akbar wallahi sun zama abun kallo a kasar su sun zama abun kallo a garin su haka addini yake yau idan kana yin wani abu na sunna na addini sai ga an da kai abun kallo ana ganin abun mamaki ne haka ya zo wucewa sai su fito da mazansu da matansu ana yadda kasa an fito kallon sarki zala yana tafiya suka gansu da kaya iri ɗaya gaba ɗaya ihrami ne a jikinsu ba mai riga ba mai wando ihrami suka ɗaura waɗannan mutane wani irin addini ne wannan ina za su je a ce makka za su haka annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam suna kuma kore da dabbobinsu dabbobi na hadaya wanda in sun yi umran nan za su yanka kowa da dabbarsa an hada dabbobin nan ana korawa ga su ana tafiya da kafa wasu suna kan rakuri wani ana tafiya da kafa ana tafiya annabi ya yi rayuwa ta haƙuri da uwana dan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo zai tafi sai ya ce to mu ɗebi makamai mu tafi shi dan saboda mutanen nan ma mu da garanti a kansu kada mu je su rufa mu wato kaga wannan shine wato in case kenan yace ku yi tanadi za mu je umra ba faɗa za mu je ba amma dole mu yi din da in an rusa mu za mu kare kanmu haka suka ɗebi mu kamar suka bi suna tafiya suna rike da makamansu me yasa suke wannan annabi ya ce galiban mushrikan nan suna da kare alƙawari mun yi alƙawari da su za su bar mu kar mu zo su shammace mu su zo su halakar da mu labari ya ji ya je musu cewa ga manzo Allah ya taho kuma yana ya taho da shiri da kimtsi ya taho da mutane da mukamai ya taho da runduna da irin su Muhammad ibn Maslama sha suka aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum mai suna Mukarris ibn Habs tare da runduna suka ce maza maza maza maza ka ka tare shi abin ya shigo ka je ka ga me suke tafa da shi su musulmin nan Muhammad bai dauko suka je suka tarar da manzon Allah suka cicibus ake cewa ko a wani wuri da ake ce da shi ajuj hanya ne kusa da makka ne mil takwas ne tsakanin ajuj da makka suka tsare annabi suka tsaye da shi suka ce ya muhammad ya muhammad wallahi ma arafnaka saghiran wala kabiran bil ya muhammad wallahi tun kana yaro kana babbai kana yaro ba mu san ka da yaudara ba yaya muka ganka da makamai karka manta fa sun fita fa sun suna tsaye a can a waje labari ya zo musu dole sai sun ga yaya zai shiga musu garin tunda wai garin ne yaya muka ganka da makami kai da kace za ka zo muna za ka shiga makami akan gidan danginka garin danginka kai ba dan makka bane ka ji ba yaya mutum zai shiga garin su da makami garin su ne amma kuma an kore shi kuma ka biya mana ba za ka alƙawari ba suka ce to ba mu yadda ba babu wani makamin da za a shiga da shi maka shi kuma annabi ya ce saboda gudun za su iya karya alƙawari su yaudare shi kaga kullum musulmi ana son yana ɗaukar mai kullum ya zama kana da plan B plan A dinka kaza idan kai failing to kaza ina tare da wani kaza kaza kaza to in an samu matsala fa to kaza zan yi tafiya zan je gari kaza in mota ta ta a hanya ya za a yi sai in sauka aje ta hawo motar haya ina da tanadin kuɗin haya kullum mutum musulmi baya tunkarin abu guda ɗaya ya rike shi haka sai da in ka samu matsala za ka shiga uku kasuwanci nake ina yin kaza to in wannan kasuwanci ya lalace yanzu ya zama ba kasuwa ya zan yi sai in canja in koma kaza to shi manzon Allah ya tafi plan A ɗinsa za a tafi lami lafiya babu wata matsala amma plan B shine idan an samu muskila, to gashi nan dole kare kai wallahi ce malam ba wanda zai shiga da makami shi ne manzo Allah sai shi ba komai bai yace a zo a samu wani guri a tare makaman gaba ki daya suka ce magana shiga maka ba zai yi ba sai an cire wannan makaman duka gaba daya yace to ku tara makamin a wuri guda shi wannan eh, mikran ko mukarris mikran ne masa ba zai koma wajen ɗan uwansa Quraysha ya ce ai gashi gashi abin da ya faru amma dai ya gaya mana ya ce mana ba zai shiga da makami ba yana kan wannan sharadi wanda ya shar'anta zamu al haƙi ya rawaito wannan hadisi a cikin dalilin zuwa? Za la sanya makaman nan a wajen gari. Yace wa sahabbai ko ajiye mana su kusa kusa kar ku kai mana nesa kai inda in sun kawo mana farmaki zamu iya gudu mu zo mu tarar da makaman. Kuma da man ka san koyi su za kaga su su dubu biyu ne da wani abu ko annabi sai ya ce mutum ɗari biyu da wani abu ku tsaya kuma na gadin makamanmu don kaga ba za a zuba makaman a ta'uba ya ce mutum ɗari biyu ku zauna ku jira a ƙarƙashin shugabancin Muhammad ibn Maslama suna jira umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku jira da kun ji kayya kayya to ku kinsa kuma zan ba da umarni ku kuma mun shiga yace in na bada umarni nace a yaki kawai a yaki Yanzu Allah bai amince da yaudarar waɗannan shawa ba da kafircin su ba kuma ashe abin mamaki a lokacin sun shirya in annabin ya zo za su yi mai ƙofar rabo Allah ku rinka lura da wannan tarihi don Allah mu rinka ganewa shi sa kullum da muna karanta musulunci in an yi mana wani abu za mu gane lalle babu da wato arne arne kafiri kafiri yanzu abinda waɗannan arnan jos ɗin nan biram ɗin nan suka yi suka jefa mutane a rami suna kashewa a kududdufi kamar yanzu irin kududdufin nan ne namu na na ɗan abu na abin nan kawai a mai da shi kawai wuri ne kawai in sun samu musulmi su kashe su jefa babu arne guda ɗaya da suka kashe a ciki motoci motoci a cikin a ta jefa mota a kudin jiki a jefa mutane a yanka su a kashe su a ɗebe kudin su a nan Jos a arewa ba wani ba amma har yanzu wai gwamnati wai ta tsaya wai ana wani wai bincike na banza a je a kewaye su a yi musu irin na zaki biya mutum a halakar da su mana Allah ya san arnan wato musulmin da kafiran biran kullum suka kashe mana wallahi ana wani wani bincike wai wai wai bincike duk garin gasu suna tsare mutane a dutse a hanya su duka ce musulmi suna yankawa suna kona a kewaye su yi rai ɗaya ne a kewaye su duk a kammala to arne arne ne da na dacen da na yanzu su haka suke in ka ga arne ya ɗaga ma kafa bai samu dama ba ne wallahi wannan ƙida ne la yarqubu fikum illa wala zimma haka Allah ya faɗa amma mu yanzu ina aqida ta yi rauni abu da musulmi ina ba a ba ji ba kashe dan uwanka ba ba kama damu ba baka damu ba kana cikin tsakiya a hanya kawai mutum ya tsare ka a yi muku yankan rago a halaka kuma na shikenan kawai har da mota haifa irin mai dauka irin koma din nan mai daukan mutane wajen ashirin da wani abu an tura ta a kududdufi mota wajen ashirin da wani abu a cikin rami cikin kududdufi sai da aka zuke kududdufin aka tarar da motocin a ciki shi ma wannan ba a yi ba sai da aka kashe wani general soja tunda soja shi ya fi kowa a Najeriya shi ma nan sojoji ne su ma kishin su na sojoji suka ce sai an sai an bincika aka je da kududdik ana da injina ana zuke ruwan gaba daya ana tafar da gawar mutane ana fitar da motocin mutane a ciki har yanzu ana nan ana jira in ba sa abu haka abu zai tafi a banza yanzu da wasu musulmi ne suka yi da tuntunan da an gama da su tuntunan tuntunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba shi sun mai kofar sun shirya shi ma shi yasa ya dauki ya dauki izina yayi tanadi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha hazar cika alƙawari yace aje masa kuma ya ga yakuri sha shi bai zai taba kowa ba kuma ya koya wa al'ummarsa ga yadda za su dau mataki manzo Allah ya shiga makka sallallahu alaihi wa sallam akan dabbar al-aswa ta ainihin wato ƙofar saniyatul wada'i a saniya musulmai suna kewaye da shi suna sa ido suna lura suna gadin annabi haka yake tafiya in ya zo tafiya malam suna sa shi a tsakiya ne ba sa tura shi gaba ko su bar shi a baya a irin wannan yanayi yana tsakiya ga masu kare shi kuma suna duba gefen da dama annabi yana tafiya haka aka yi aka shiga makka ba <laughs> makka min kulli jani saboda karma a cutar da manzo Allah da wani suna tafiya annabi ya ce a rinka Labbai Allahumma labbaik labbai, la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk ku yi ta faɗa da karfi suka yi ta faɗa, makkan nan ta ɗauka malam sautin musulmi su kafiran sun yayyada cewa ai Muhammadu zai zo shi da yin tsirarin sabon su suke sun kawo ba yunwa da talauci ya lalata su a Madina za su zo a rarrame cikin yunwa annabi ya ji wannan labarin to shine sai ya ce to kai idan kun shigo ku sauke kafadan in za a yi dawaji kuma wasu fadu suna da sun sa ido wasu sun suna da sun sa ido yace ku cire kafada ku nuna dantsi a ga cewa a koshe kuke sannan in kun zo dawafin ma ba zagaye haka kawai za ku yi ba da sassarfa za ku yi zagaye zagaye hudu zagaye uku ko shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf suna ganin ku shine asalin idan mutum ya zo yin umra din zai rika yaf yaf yaf yaf yana kokoci me dan a nuna musu wanda kaga yana tafiya nan gub gub gub ka san da lafiyar sa sauran to shi yasa kai ma ka daina tafiya kaman kaman alalace kake wani galbani kaman kaman iska za ta shure ka Wani ko Allah baka lafiya tafi da karfin ka warai da gaske amma mutum zai zama kaman matacce kaman gawa ce ta tashi musamman ka zo jan adawa da karfin ka sosai lafiya kalaufa amma bi ni'mati rabbika fa hadith Allah ya bukanta idan makiyi ya ganka lafiya ka kalau tarau akwai zikiri akwai addu'a kuma akwai lafiya akwai sallah da karatun Qur'ani ya zai dole zuma ma ido ya ne to wannan shine hikimar da ta saka ha annabi yasa in ana sassarfan nan ana ana yin umra a cire dantse ana tsagawa hannu yana kadawa ana ganin dantse dan su mai da hankali kuma haka akai kuma alin labbaik Allahumma labbaik Abdullah bin Rawaha yana rike da taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل خير فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله دربا يزيل الحام عن مكيله ويزيل الخليل عن خليله هنا يوانا واقر لا بنا وهم كو كافر كباد هيا كبا محمد هيا يوش دكونا الهيري لدنيا na duniya yana tare da irin waka yake yana gaya musu ku da wuri a wuce ga alheri ya zo ya ubangiji na yi imani da zancensa kuma za sani cewa gaskiya tana kan karban abin da annabi ya zo da shi ma'ana karban abin da manzo Allah ya zo da shi shine gaskiya za mu yaƙi mu tabbatar da gaskiya yaƙin da za mu kawar da kai daga kan kafaɗa ma'ana an taɓa mu za mu sauke kafadar mutum kuma za mu yi haƙin da masoyi sai ya manta masoyi shi mana ba dai kuna mana sharri ba kuna gani to mu ba a kimta muke wannan a waka yake faɗa ba zuwa iya gaya masa ba amma waka yake yana faɗa su kuma larabawa ne kuma suna ji yasa aka ce wani lokacin habaici yana da amfani ai ko ba ka bane ba yawa mutum ya dan ma wani abu sai ka yanka masa ba za a yi ba doka ka yanka masa habaici ka ƙara gaba in mai hankali ne zai gane abinda da kake to kaga wannan ai habaici ne yake to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wannan umra da shi da sahabbansa kuma alhamdulillah akai umran nan lafiya su kafirai suke ta yada cewa annabi yana cikin gaskanci yana cikin rauni ba dan komai ba dan kada a gaba yana da ƙarfi wasu su shi sha'awar su bi shi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna damar da ubangiji ya bashi ya yi amfani da ita a wajen wannan umara ɗin ya nuna wa duniya cewa yana da ƙarfi kuma yana da lafiya kuma bin addinin Allah ba shi ne yake nuna mutum zai faɗa rauni ba kuma a haka ɗin bayan an gama wannan ana cikin wannan yanayi kuma ya aure mai muna ce kuma aure ma za a yi ba shi nan ba dai ba ana ganin tashin hankali aure ma za a yi ya kuma yi auren ya aure ita wannan maimuna din shi ma kissar aurenta insha Allah zamu zo mu karanta nan gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tutumin harshe Allah ya mana afwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh